gautan fada da hujja ba gautan fada da makami ba shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya ce har yanzu magagin faduwa zaɓe ne ke damun tsohon ɗan takarar shugabancin ƙasar nan a PDP a tiku Abubakar har yake sukar gwamnatin sa tare da kira ya sauka daga mulki idan ba zai iya ba. Majalisar dattijai ta yi sammacin gwamnan babban bankin ƙasa CBN domin ya zo ya magantu kan yadda darajar naira ke faduwa a kullum. Sabon gwamnan jihar Kogi Usman Ododo ya ce babu abin da mutanen jihar za su yi su daɗaɗa masa fiye da girmama umarnin tsohon gwamna Yahaya Bello a kan nasa. Idan ma shi ya ce a yi wannan ɓangare kuma Yahaya Bello ya ce a'a can za a yi to sawun giwa ya take na raƙumi. biyo bayan kiran da shugaban apc na ƙasa abdullahi umar ganduje ya yi ga jam'iyyun siyasa cewa su shigo cikin su domin ciyar da ƙasa gaba jam'iyyar adp a jihar kano cikin wani martani mai zafi ta ce can ga su ga dawai zomo ya ji kiɗan farauta muddin babu wata ƙullalliya a tsakanin ita kanta yan npp da apc to bai kyautu ta yi wannan sauyin sheƙa a wannan ƙadami ba duka dai a cikin wannan shiri na kowane gauta. Masu sauraro Assalamu alaikum Ibrahim ishak ɗan uwa Rano ke muku sallama a cikin wannan shiri na kowane gauta da ya kunshi tsantsar ra'ayin 'yan siyasa na ƙashin kai bisa al'ada ta demokuraɗiyya kamar yadda sashe na 39 na tsarin mulkin ƙasar nan ya ba da dama. A kwanakin nan kamar yadda aka sani lamura ƙara caɓewa suke yi ta fuskar yawaitar matsaloli da suka dabaibaye ci gaba da walwalar talakan ƙasa. Shi ya sa kukan yayi yawa har ma wasu a yanzu suka gaza samun madogara da kuma kasa samun abin kaiwa bakin salati. Wai ta bahaushe da yakan ce idan dukan yayi yawa naka akan kare. Wannan ta sa su kansu masu hamayya a fagen siyasa suka fara motsawa suna matsawa gwamnati lamba suna kuma kiraye-kiraye domin shugaban ƙasa ya sauka daga kujerar mulki tunda dai ya gaza magance matsalolin da suka damu al'umma. Shi kansa tsohon ɗan takarar shugabancin ƙasar nan a jam'iyyar PDP Atiku Abubakar wazirin Adamawa ya ce babu yadda za a yi ƙasa tana cikin yanayi na tangal-tangal da lalacewar lamarin tsaron dukiya da rayukan jama'ar ƙasa da kuma taɓarɓarewar tattalin arziki. Amma shugaban ƙasar ba shi da aiki sai tafiye-tafiye marasa kan gado ga kuma rashin iya siddi da hakan ta sa matsaloli ke ƙara tumbatsa a kulli yomin talaka yana ɗanɗana kuɗa ta yi. Sai dai kuma a cikin wani martani martani daga fadar ta shugaban kasa kan wannan kalubale da Atikun ya yi musu sun ce har yanzu fa da alama magagin faduwa zaɓe ne ke ci gaba da ɗawainiya da shi domin kalamansa ba su da maraba da na sauran 'yan siyasa masu gaza gani kamar yadda Abdulaziz Abdulaziz ke shaidawa sashen Hausa na BBC. Mutum ne da ya faɗi zaɓe yanzu ƙoƙarinsa kullum shine ya za a yi kar a manta da shi ya zama na cewa ana jin jinsa a labarai yau da kullum. domin na ɗaya dai duk wanda yake Najeriya a yau ya san da cewa akwai shugaba mai cikakken iko ko da mutum yana son gwamnatin nan ko baya so ko yana ra'ayin jam'iyyar APC ko baya yi kuma ana jin sa ana ganin shi kuma ana ganin ayyukansa abu na biyu kuma zancen fita babu wani abu na ba daidai ba dan shugaba ya ɗauki hutu saboda ɗan adam yana buƙatar hutu to amma shi tsohon mataimakin shugaban na Najeriya ya yi nuni da matsaloli gagga da ake fama da su kamar na tsaro da sauransu waɗanda ya kama kamata ku yi la'akari da haka ku ɗauki bayanan tsohon mataimakin shugaban ƙasar da muhimmanci. Ba wanda zai ce ba a ɗaukan matakai. To a batun kiran cewar idan shi shugaba Bola Ahmed Tinubu ya gaba zai iya bai saukafa. Wannan kalamai ne waɗanda ba su mata so ba kuma bai ma kamata a ce dattijo kamar shi Alhaji Atiku Abubakar yana irin waɗannan kalamai ba. Abdulaziz Abdulaziz kenan mai taimakawa shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu kan harkokin yada labarai. Shin wai ma adadin watanni nawa ko shekaru nawa ya kamata a ɗauka domin yi wa sabuwar gwamnatin uzuri domin ta samar da gyararrakin da ta yi alkawari a lokacin yakin neman zaɓe. Ko don gudun sake komawa gidan jiya yadda aka shafe shekaru takwas ana yi wa gwamnatin da ta gabace ta uzuri ba kuma tare da samun gyaran ba sai ma abin da ya ƙaru. Bahaushe dai kan ce wai soja malamin kansa yanayin yadda ƙasar ke tafiya kowane ɗan ƙasa zai iya bayar da amsa ta gamsuwa ko akasin haka. Shin amma girman matsalar ta kai a ce tun yanzu sabon shugaban ya yi marabus idan ba zai iya ba? Marginawar siyasar da kuma yadda lamuran za su ci gaba da fitowa a sha'anin mulkin nan gaba za su iya ba mu haske kan samun amsar wannan tambaya. Kafin wannan lokaci kuwa a ci gaba da jin motsin siyasar daga bakunan ahalinta. Yanzu za mu ji kalaman Mustapha Mamman Bature wanda ya leko yana faɗin samun dattijai a arewa irin su mai girma wazirin dutse Alhaji Bashir Dalhatu wato shugaban kwamitin amintattun kungiyar tuntuɓa ta dattijan Arewa wato Arewa Consultative Forum. Abin alfahari ne da ya kamata matasa su fito domin mara wa ƙudurinsa na gyaran makomar Arewan baya. Ina jin sa sai na ji zuciyata gaba ɗaya ta samu nutsuwa da kwanciyar hankali saboda magana yi duk da ba ɗan siyasa ba daga kan abin da ya faɗa ɗin nan. In muka imu na ƙarsa ƙanana dan jinjiraye za mu ce mu akan shi tun da har ya zama mutumin da zai iya tuntuɓar kowa ya kai a arewacin Najeriya. Najeriya to ai ya kamata mu shigo mu mara bayanan da ya faɗa kamar ni karye da ni kaina a wajen 'yan siyasa ya gaggauta don tunani akan maganar. Menene abin da kai kake magana akai? Ina so in ba ta ga farcinsa kuma dama a zuciya ta da raina farcinsa ya dame ni saboda kaga yayin maganar zai a yi kokari a bada da goyon baya a haɗa kai Dan a cece mu ya ce saboda ɗaya da jikoki to kaga abin mu fito mu ba da ne gudunmowar ita ce akwai wasu mutum ashirin a nan jihar kano da nake leƙa kokon baranmu kuma wa'annan mutum ashirin din sojojin baka ne kuma sojojin bakan nan na daɗe yana faɗa su ne matsalar kano to su ne matsalar arewa mu ashirin din nan dukkanmu masu laifi ne zama da irin mu ya fara kamar in za ka yi gini ba sai ka yi foundation ba wannan mutum ashirin din in kwankwasa kake in ma shekarun kake in ma je kama ba ma kara jam'iyya in dai aka ce kano a fara da sojojin bakan da nake magana nan mutum ashirin din Matashi Mustapha Mamman Bature kenan lakabin Mustapha Jarfa ɗan siyasa a jihar Kano. Kalaman nasa suna da alaƙa da gurɓacewar lamarin siyasa da yadda jagorori ke kasa saitawa mabiya alƙibla ta fuskar ci gaba da kuma samar da ɗa'a a sha'ani na zamantakewa. Amma kafin mu ji inda bakin ya karkata a Kano yanzu za mu leƙa jihar Kogi ne inda lissafin siyasar ke tafiya daidai da buƙatar tsohon gwamna Yahaya Bello ta fuskar samun biyayyar da babu koda sofa ne daga sabon gwamna da ya gaji buzinsa wato wato Usman Ododo. Tun a makon jiya dai yi labari ya karaɗe kafofin sadarwa da shafukan sada zumunta na zamani cewar sabon gwamnan ya ƙirƙiri wani sabon halastaccen ofishi ga tsohon gwamna a matsayin dattijo da zai rika saita wa mulkin da ake yi alƙibla domin ci gaban jama'ar jihar Kogi. Lamarin da ya sha suka da fassara kala-kala daga bangarorin jama'a. Wasu na ganin cewa alamomi sun gama bayyana cewar sabon gwamnan raƙumi da akala ne ga mai gidansa. A yayin da wasu kuma ke cewa sanin asali shine yasa kare ya ci alli. Muhawara kan wannan ba lafa ba sai kuma aka sake jiyo sabon gwamna Ahmed Usman Ododo yayin wani taro na masu ruwa da tsaki kan mulkin jihar. Yana fayyace cewa idan fa a yanzu zai bayar da umarnin cewa a yi kaza sai tsohon gwamna ya haya Bello shi ma ya ce a'a kaza za a yi. To jama'ar jihar su sani umarnin tsohon gwamnan ya take nasa. Ma'ana shi ya haya Bello za a saurara kuma a yi wa umarninsa biyayya a yi watsi da umarnin shi sabon gwamna domin sawun giwa ya take na raƙumi. we will not betray this trust. Gwamna Ododo ya ce ba za mu taɓa cin amanar wannan yarda da aka bamu ba, domin dukkaninmu mun da kofa ne tare da yin biyayya ga aƙidar GYB da jagora Yahaya Bello ya ɗora mu a kai, tunda mun yarda mutum ne mai kishin ci gaban jama'a. a Saboda haka Alhaji Yahaya Bello shi ne madubinmu kuma abin yin biyayya cikin sha'anin mulkin da za mu yi muku. Kai ko da ma umarni zan bayar na ce a yi nan idan Alhaji Yahaya Bello ya ce a'a can za a yi, to fa ku sani babu abin da zai fi faranta mun fiye da ku girmama nasa umarni. birnin domin sa sama take da tawa duk da cewa ni ne a kujerar mulkin gwamnatin jihar mu da haka shi ya kamata a yi wa biyayya ba ni ba saboda karfin ikon ofishinsa sama yake da nawa ta fuskar daukar umarni. Alhaji Abiru haka Excellency Ahmed Usman Ododo kenan sabon gwamnan jihar Kogi magajin buzin mulkin Yahaya Bello. Irin wannan biyayya dai mai kamanceceniya da raƙumi da akala masharhanta da dama sun sha fayyace cewa ita ce biyayyar da iyayen gida ko jagorori ke son gani daga waɗanda suka yi wa gatan ɗora su a guraben mulki wanda kuma rashin samun hakan tsakanin wasu tsofaffin gwamnoni da waɗanda suka gaje su a jihohi da dama shine ya jefa su a rigima da mummunar gaba ta siyasa. Wasunsu ma sun yi ikirarin cewa su da abokanan abokan hamayyar su a tafiyar siyasa haihata haihata. Wannan labarin yana da alaƙa ko kamanceceniya da salon siyasar da ake gwadawa a jihar Kano, kususan akan rikicin da ke akwai ko kuma zaman doya da manja tsakanin kwankwasiya da gandujiya. Wasu ma na ganin irin biyayyar da tsohon gwamna sanata kwankwaso ya so ganduje ya yi masa kenan, amma da aka kuskure sai suka yi tawari dutse a hannun riga. A yanzu kuma da gwamna mai ci a jihar ya zamana ya ɗauko salon biyayya ga jagoran kwankwasiyar irin ta sau da kafa, sai lamarin ke kamanceceniya da wancan salo da ake tafiyarwa a jihar Kogi. Ko da dai a kwanakin nan ana ta hada hadar yiwuwar ɗinke wacar da daɗiyar baraka da ke akwai tsakanin gandojiyar da kwankwasiya. To amma da alama duka ɓangarorin biyu ba sa maraba da wannan auren siyasa na mutu'a da ake shirin kullawa wanda su kansu shugabannin NNPP ɗin da ita kanta gwamnati suka ce a kwararo suka ji wannan kiran gayyatar su domin shiga APC kuma a kwararo suka bar zancen. Kiran da tsohon gwamna Ganduje kuma shugaban APC ya yi idan ba a manta ba ya haɗa har da sauran kananan jam'iyyu a lafazinsa. Dalilin hakan ne kowane gauta ya ga dacewar tuntubar wasu daga cikin shugabanni na waɗancan sauran jam'iyyu ko ya su kuma suka karɓi wannan kira na shiga jam'iyyar APC. Malam Ibrahim Isa Makwarari shine shugaban jam'iyyar ADP a jihar Kano. Wannan kira ne abin dariya kuma abin takaici. domin duba zuwa yadda kowace jam'iyya take tafiya akan aƙidojinta To ita ma jam'iyyar APC haka take wanda ba na zaton abin da take kai daidai yake da abin da jam'iyyu suke kai. Mu dai jam'iyyar mu ba ta yadda da ƙudurin jam'iyyar da ke da halin gallaza wa mutane rashin tsaro lalata tattalin arziki rashin lantarki da shauransu ba don haka cewa mu je mu shiga wannan tamkar yadda namu aƙidan ne mu shiga waccan aƙida mu aƙidan mu ita ce a kawo wa al'umma sauki a kawo musu daraja a kawo musu taimako a fidda su daga halin da suke ciki shi kansa kiran da aka mai girma gwamnan jihar kano wannan kamar raini ne ko kuwa neman canja alƙiblarsa ta siyasa domin alƙiblar siyasar NNPP daban take da ta APC wadda wannan alƙiblar nema ta sanya aka samu sauyin gwamnati daga APC zuwa NNPP to idan ya koma yanzu kenan sun sauke aƙidar su ta kwankwasiya ta NNPP sun koma ta APC wannan ba shine ra'ayin jama'ar jihar Kano ba kuma ina kira da jama'ar Kano matukar aka tashi daga wannan aƙida wadda suka yi zaɓe a kanta to mu ne musu lalemar marhaban su taho za mu ɗabbaka wannan aƙida insha Allah. Malam Ibrahim Isa makwarari kenan shugaban jam'iyyar ADP mai littafi a jihar Kano. Ba wai ga shugabancin jam'iyyar ta ADP kaɗai ba, shi ma Musa Zankan da yake cikin mabiya ya leko yana faɗin kuskure ne fakon kusiya su sake zara hannunsu a ramin maciji. Da haka idan har gandujiya ta cika ta tumbatsa, to ita ma ta ɗauko sabuwar jam'iyya kuma ta kafa gwamnati, amma dai zancen sulhu babu ruwan biri da gada. ina kira da mai girma dr. Rabi'u Musa Kwankwaso kada ka saki ka yadda da wannan dawowa da ake cewa wai ka koma jam'iyyar APC mutumin da izo ka dasa alheri izo i da kusar da wannan alherin nan shine yanzu za a zo a lallabo a kawo shi daga Abuja wai a ce izo sulhu da yan jam'iyyar NNPP babu maganar sulhu su je can gurin dan sun isa su ma su je su dauko jam'iyya irin yadda ka zo kai su ma su zo su a cikin lokaci kalilan su kafa jam'iyya jam'iyyar APC ce dai ganduje sai ya sauka daga shugabancin jam'iyyar APC a matsayin ka nawa kake wannan a ce yanzu kamar barista Ibrahim Isa Aliyu Matawallan gwagwarwa irin yadda suka hidimta wa jam'iyyar NNPP suka ba da sana'a suka ba da aikin yi sarkar nan tun ana cewa opc suka zo suna ta yinta irin mutanen nan sun sha wahala za a zo a raba jam'iyya wai a 50-50 an ki ba za a 50-50 amma ina ka ji labarin an ce za a yi wannan kaso 50-50 kana ganin abubuwan nan suna ta yawo a cikin social media kuma abu yana yawo a social media sai kenan sai ka dauke shi to ba rami me i kawo rami da muke so mu gawa Dr. Rabi Musa Kwankwaso da dattawan Arewa kada ku saki ku yadda Tinubu izo i dauko ku isaka ku a cikin aljihu waye yake so zai yi wa mutane arewacin Najeriya wai ai one single babban party ba za a yi ba jam'iyyar apc ta wahalar talakawan najeriya jam'iyyar apc ta kawo yunwa a najeriya jam'iyyar apc ta kawo talauci a najeriya kai dan wace jam'iyyar apc ta wahalar da al'ummar najeriya falle ɗaya tunin mu zai yi da ikon allah da girman allah Musa Zankan Zaitawa ɗan siyasa mai raba wuta a jihar Kano. Hatta su kansu mabiya kwankwasiya da NNPP sun tunzura da wancan kira da gandujan ya yi wanda a cewar abba mai walda gidan magina samsam ba a ɗauki jagororinsu da daraja ba, a don haka ba sa goyon bayan sulhu tsakaninsu da gandujiya. ai mu sulhu mu da ganduji babu shi a siyasance da goron da ya turo muku da shi ba abin da bola tinubu ya aiko ganduji ya yi ba kenan abin da ya aiko shi ya zo ya samu mai gidansa injiniya rabi'u musa kwankwaso ya ba shi haƙuri ya haƙura ba ma maganar sulhu ake ba ina mu ina ganduji ya mutumin da ya bar jihar kano ana zargin sa da cin hanci da rashawa domin zargin da muke a can din ma ya fara wannan karɓe-karɓen a ofishin jam'iyya ya za a ce mu haɗa shi kifa da wannan mutumin har abadan abadina ba za mu taba hada shikifa da wannan mutumin ba a siyasa an ce zo ya bashi hakuri laifin me masa ai duk laifin duniya a siyasa mai girma ganduji ya yi wa injiniya rabi'u musa kwankwaso man riga man yar ciki man takalmi irin na sitira na siyasa amma gandu da shida duk inda ya je sai ya yakushi mutane kaga ya zo ya yakushi injiniya rabi'u musa kwankwaso saboda haka ba za mu ɗauko kunami mu zuba aljihunmu ba muna ji muna gani Matashi Abba mai walda gidan magina kenan dan kwankwasiya a Kano. Cikin wasu kalamai masu kamanceceniya da wannan, shi ma Rabiu Eme ya kasai ya ce yanzu fa babu abin da za su yi sai yi wa tsohon gwamna gandu jajaje domin ya riga ya fada husufi irin na siyasa. Ya sa muke jajantawa kantoman APC na ƙasa yadda ya rabkanuwa a siyasa kuma ya ɗimauci. Kamata yi a matsayin sa wanda ya gwamna shekara takwas kiran mutane su shigo jam'iyya dan a ƙara ci gaba. Saboda haka mu kuma muna gode wa mai girma gwamna da jagoran mu injiniya Rabi Musa Kwankwaso yadda kullum al'ummar jihar Kano suka gamsu da cewa alheri ne a zuciyarsu ba tsaya ba. Shi yasa al'ummar jihar Kano da na Najeriya suke tururuwa domin injiniya Rabi Musa Kwankwaso ya fito takarar shugaban kasa. Amma ba gashi yanzu yana kiran ku akan a zo a haɗe din ba kuma a baya ka ce bai kira ku ba tunda yanzu ya zo ya kira ku ai sai a zo a haɗe din. Ai mu magoya injiniya Rabi Musa Kwankwaso magoya Abba Kabiru Yusuf ba ma ma bayan a tafi jam'iyyar APC domin talakawa ba sa so sun fi son a zauna a NNPP domin alherin da Abba Kabiru Yusuf ya dasa a jihar Kano kuma muna fata cewa kantoma nan ba da dadewa ba za ka ji abin da zai faru domin su kansu sun gamsu cewa bata jam'iyyar zai yi ba gyara ta zai ba shi isa suke so a sutale me zai faru din nan gaba nan gaba kaɗan za ka ji an ce bai bai ya rabu da wannan kujera yasa muke gode wa Allah da ya ba mu jagora adali injiniya Rabi'u Musa Kunkusu kuma ya azurta mu da gwamna Abba Kabiru Yusuf mai kishin talakawa wanda ya tsare mutuncin jihar Kano muna mai kishin al'umma Rabiu Eme ya kase kenan dan kwankwasiya a jihar Kano sai dai kuma a gefe guda duk yadda mabiya suka kai da san a yi sulhu ko aka san haka wasu manya da ke tsinkaye a fagen siyasa tun da dadewa sun ce lamarin fa ya fi gaban sauraron ra'ayin magoya baya domin aikin gama ya gama dole gwamna abba da sauran jagorori tare da dukkanin mabiya su koma cikin apc a don haka yanzu lamarin ya koma sauraron umarnin abin da manya ke faɗe daga sama shin idan ma an haɗu wani irin zama za a yi ne shin auren siyasar na mutu'a ne mai gajeren zango ko kuwa dai zaman na haƙuri ne irin na cin kasuwa da makiyi da bahaushe kan ce ya zama dole ko menene zai faru wani bangare na mutanen kano fatan alheri suke yi cewar koma ina ne kuma koma wace jam'iyya za a koma allah ya sa masu mulkin su yi abin da zai saje da bukatun al'umma hatta mabiya siyasar gidan shehin malami ibrahim khalil a jam'iyyar adc mai musabaha sun leƙo suna kira ga gwamna da ya tabbatar ya bujiro da ayyukan da za su taɓa talakawa kai tsaye ko don sajewa da cikar alkawuran da ya yi musu a lokacin lokacin yakin neman zaɓe ga dai kamar da aliyu haidar wannan shiru da ya na dan sati biyu tun daga lokacin da aka bashi nasara zuwa yau da allah in ya tashi kowa ya fito da aikace aikacen da talakawa suke so su gani ba wanda shi karan kansa yake so ya gani ba misali kamar in za a ce ka bayyana irin abubuwan da talakawa suke bukata kamar da me da me kake sanya kalla misali kamar karamar hukumomi kala kala kamar ka je kunci wacce yanzu aka canja mata suna akwai bukatar ta ta shi ya san me bukatun garin idan ka je sakaratsa ka ganin gari ne su ma akwai bukatar da suke yi idan ka je je barati ko ina akwai buƙatar abin da suke yi wanda su suke so ba a ɗauki wani abu wanda ba shine umul aba'is wanda al'umma suke so a ce za a mai da hankali akan shi ba duba da cewa ita siyasar jihar Kano wata aba ce wacce take da irin ma'aunai kala-kala yau ta daga ka gobe wallahi za ta yi tika shi da ƙasa ya kamata ya ɗauki darasi akan abin da ya faru da malam Ibrahim shekarau a shekara ta dubu biyu da 2011 ya yi duba da yadda al'umma suke bala'in san shi amma daga ƙarshe sai suka ce sun juya mai baya a tenuwa kwankwaso ta farko shi ma al'umma suka so shi daga baya suka ce ba sa son suka canja shi da shekarau haka zalika abu na karshe da ya faru shine abin da ya faru da gwamna ganduji al'umma sun nuna suna matukar kaunar ganduji amma da karshe sai al'umma suka nuna musu cewa a su fa ba shi suke so ba canjiya suke so to shi ma idan bai tsaya yayi amfani da wannan damar ba dan ina ba shawara ma kai ya zake cewa sai yayi shekara takwas in yayi shekara din nan kacal ya hakura ya koma a ci gaba da sai shi Comrade Aliyu Haidar kenan ɗan siyasa a jam'iyyar ADC. To amma a wajen magoya bayan kwankwasiyar irin su bahu Caranci, lamarin yadda Kanawa suka rungumi gwamna Abafa ya fi ƙarfin sharrin magauta. Za a gane hakan daga yadda jagorori a matakai daban-daban suka rika yin addu'o'i tare kuma da yin taron walimar murna bayan an samu nasara. Inda al'ummar jihar Kano birni da ƙauye suke ta walima da addu'o'i na taya shi murna na samun wannan gwaggwaɓar nasara daga hannun makiya jihar Kano maki makiya talakawa musamman inda naga Sheikh Dr. Askiya Sheikh Muhammad Nasir Kabara ya tara muhimmin taro na addu'o'i da kuma wato walima ta taya wannan bawan Allah gwamnan jihar Kano samun nasara da kuma yin addu'o'i na Allah ya sa ya gama wannan mulki lafiya ya kare lafiya wani ma bayansa da irinsa ya zo musamman a ƙananan hukumomin nan jihar Kano kafa a kumbotsa Alhaji Kabiru Kurekin Sani ya yi irin wannan da addu'o'i da yake da sa ne Dr. Askiya shan Nasiru Kabar dole a yaba masa domin ya yi abu abubuwa na addu'o'i da kokari iri-iri na almajiransa domin cewa wannan gwamna ya fita daga tarkon makiya a jihar Kano dole mu yaba masa kuma ina kiran Dr. Sheikh Askiya Muhammad Nasir Kabara da a dage yin addu'a ga wannan gwamnati domin tsallake tarkon makiya makiya jihar Kano makiya talakawan jihar Kano kuma Dr. Sheikh muna roko mu a karamar hukumar Kumbotso a taimaka mana ba mu da jagora kwankwasiya a Kumbotso ba ta da uwa makiya za su zo su turmishe ta a taimaka mana gurin mai girma girma gwamna domin a canza mana jagorancin uwa jam'iyya. Musbahu Taranci kenan ɗan siyasa a Kano. Shi ma dai falalu ɗan santsi ya leko yana yaba wa gwamna Abba Kabiru Yusuf ne kan salon mulkin da ya fara yi wa Kanawa biyu bayan wata ziyarar aiki da ya ce gwamnan ya kai zuwa karamar hukumar Rimin Gado. Wannan ya nuna cewa mai girma gwamnan jihar Kano Alhaji Abba Kabiru Yusuf gwamna ne wanda yake ne ma ya kamata a dinga ce na ka fito aiki ina za ka aiki. Don wallahi gwamna bai baro Rimin Gado ba ina tabbatar ma sai da wajen misalin karfe goma a matsayin sanin zababban gwamnan jihar Kano. Mutane ko ma ba sa so su rubu da shi a wannan lokacin kana so ka ce har ya danne jagoransa in dai a batun aiki kawai kaki aka aka jefar suwajin ne kawai tsakaninsa da dr rabiu musa kwankwaso yadda dr rabiu musa kwankwaso yake akan aiki haka abba kabiru yusuf yake akan aiki sannan kuma ina so in yi amfani da wannan dama in gode wa waɗanda suka jagorance mu irin su alhaji isyaku yusuf shine ainihin shugaban nato na yanzu na tashar rijiyar zaki wannan bawan allah idan ka ga irin motocin da ya aka tafi wajen wannan taro sai ka ɗauka cewa kwamishina ne ko ko a'a shine kwamishinan gidan gwamnati ba domin motocin da muka shiga da su a wajen nan Allah ya yawa da su ruwan gwamna din nan babu dadewa shi ma Allah ya rabauta shi da wannan kujera ta zababben ciyaman na NATO na tashar rijiyar zaki Falalu ɗan santsi daga gidan siyasar Kwankwasiya a jam'iyyar NNPP Kano. Shi kuwa Umar Bebeto Jagaban ya leko ne yana kira ga jagororinsa na jam'iyyar NNPP a Kano musamman ma karamar hukumar fage da su fito su gaya wa ɗan majalisarsa na tarayya gaskiya domin a cewarsa salon da ya ɗauko ya saba da yadda ake yi wa jama'a wakilci. Wajibi ne shugabanninmu na jam'iyyar NNPP na fage ku fito ku gaya wa wannan ɗan majalisa gaskiya bi shehu yi wa yara shayi baya cikin aikin ɗan majalisa ka tara yara ƙananu waɗansu ma wadanni a Kongo ana musu shayi ana musu kaciya ba shi ba ne aikin ɗan majalisa ka fita ka je ka nemo ofa kamar yadda kwamara Aminu Suleiman Goro yake nemowa ka fita ka nemo wa fage ayyukan raya ƙasa kamar yadda kwamarat aminu suleiman Goro yake nemo wa fage ayyukan raya ƙasa ba zai yiwu a ce karkata kafo 44 local government na jihar kano a ce iya fage kaɗai ake nunawa ba ana fage mun yi canjin rigar mahaukaci mun aje mai kyau mun ɗauko mara kyau abin takaici ma daga dawowar comrade aminu suleiman gora daga abuja shigowarsa jihar kano yadda ka san al'ummar fage an busa musa rai Umar Bebeto Jagaban ɗan siyasa a ƙaramar hukumar fage. Tun da yake zance ake yi na hidima ga jama'a daga masu mulki bari mu leƙa yankin ƙaramar hukumar Sumaila domin ɗaukar kalaman kyar Muhammad Mazadu, shugaban kwamitin tantance ɗaliban da ɗan majalisar tarayya na yankin ke ɗaukar nauyi. Muna tantance ɗalibai wanda barista ya ɗau nauyinsu wajen ba su je su rubuta jam ya ɗau nauyinsu ɗalibai ɗari a Sumaila ɗari a takai shine jimilla ɗari. Talata mun je ƙaramar hukumar takai yau kuma buga ma karamar hukumar su mai da tantance ɗalibai diya da suka cancanta muna tantance su domin me rubuta jaraba su da su ta ja ba su ɗau nauyi za yi. Ɗaliban 'yan kwankwasiya ne 'yan jam'iyyar ku ta NNPP ko ku a ɗaliban karamar hukumar kai da su mai gaba ɗaya. Ɗalibai ne kawai wanda ya cancanta daga ko ina yake awai shi wakilin kowa da kowa ne shi ba gefe a harkarsa. Farkon farin farawarsa ya ɗauki ɗauyin yara wanda za su yi karatun kwamfuta wato a diploma level sun je suna karatunsa yanzu ma sun kusan gamawa wanda su yi diploma a kwamfuta yara su da ta kai mutum goma goma an tura suna can suna karatun kwamfuta a halin yanzu kuma ya ɗauki yara wanda za su yi karatun lafiya su talatin wanda ike mun tantance su mun masu jarabawa an zaliku yaran da suka cancanta a halin yanzu ma admission latest tana mu. Kyari Muhammad Mazadu kenan shugaban kwamitin tantance ɗaliban da wakilin majalisar tarayya na takai da Sumaila ke ɗaukar nauyinsu. Kafin mu naɗe tabarmar shirin za mu ɗauki wata sanarwa ta musamman daga bakin Ibrahim Abdulhamid na Madobi wato mai magana da yawun sanata Rufa'i Sani Hanga na Kano ta tsakiya. Mai girma sanata Rufa'i Hanga ya umarce ni da in yi kira ga al'ummar karamar hukumar kura da garin malam da su fito kwansu da kwarkwatansu ranar Asabar domin zaɓar Dr. Zakariya Alhassan a zaɓen cike gurbi da za a yi na ɗan majalisar dokoki na jiha na kura da garin malam hakika zaɓar jam'iyyar nnpp alheri ne kururu ga al'ummar jihar kano ganin irin ayyukan alheri da mai girma gwamna da shi kansa mai girma sanatan kano ta tsakiya suke kwararowa ga al'ummomin mu don haka yana kira da a zaɓi jam'iyyar nnpp a wannan zaɓe Ibrahim Abdulhamid na madobi kenan mai magana da yawun sanatan Kano ta tsakiya Rufa'isa na hanga. Gautan fada da hujja ba gautan fada da makami ba. sauraro a madadin Nasir Salisu Zango da ke jagorantar shirin da dukkanin abokanan aiki Salisu Bafayo, Adam Suleiman, Abdullahi Lawan Alhatu, Murtala Abdullahi Dan Subdu da Umma Suleiman, Ibrahim Ishaq Dan Uwarano da na gabatar ke cewa da ku a huta lafiya daga nan Freedom Radio, muryar jama'a.